الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله لكاف عواصم wancan mako mun fara karatun asima za mu karanta gaba na biyu sai a samu sai mutum biyu su dan karanta mana shi sai mu ga ina da ina ne ya kamata mu kara bayani malam ya ce wajtama'atil ansaru mutanen madina suka haɗu fi saƙifati bani sa'ida a saƙifa ta bani sa'ida to yanki unguwa cikin fadamu na bani sa'ida ya ta shawaru na suna shawara wala ya daru na ma ya fa'aluna amma ba ba sami me za su aikata ba yaya za a yi manzan Allah dai sallallahu Alaihi wasallam Allah ya zaɓa wa kansa manzonsa ya karɓi ran shi ba manzon Allah dai a duniya kai ya yi zafi iyaka an fara samun sauƙi sayyidina Umar ya hau mumbari ya yi hudu ba ya ce wanda yake bautan Muhammadu Muhammadu ya rasu wanda yake bautan Allah Allah na nan ya kawo aya wa ma Muhammadun illa rasulun karkhalan min qablihi rusul afa in ma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ya karanta wannan aya mutane suka watse suka fita masallaci kowa na mai wannan aya to amma kuma da kowa ya koma gida an rasa ina kuma bise me to shine su mutanen Madina suka tafi kifa ta Bani Sa'ida suna shawara ba su san to yanzu Muhammad ya tabbata ya mutu wanda yake bautan Allah kuma Allah na nan to yanzu ya za a yi wa balaga zalikal muhajirun wannan taro da ake na mitin sai muhajirai mutanen maka suka ji labari cewa ga mutanen madina can suna tattaruwa suna shawaran yaya za a yi faƙalu sai mutanen muhajirai in <clears throat> mutanen maka suka ce wa junansu nursilu ilaihim ya tuna na mu aika musu su dawo masallaci a zauna masallaci a tattauna tunda sai na bakar na cikin masallaci galibi muhajirai suna cikin masallaci kuma dama a masallacin akwai ashabu sufa wanda sun zo garin madina ba su da gida suna zauna a masallacin ne sai kuma waɗanda suka koma gidajen su dai suna tunani faƙala abubakar abubakar siddiq sai ya ce bal namshi ilaihim yanzu ana cikin tashin hankali ne ƙarshen ta ma ma'aika aika ba za su gane abin da muke faɗa ba mu mu tashi mu je mu je inda ake taron fasara ilaihimul muhajiruna mutanen mutanen makka suka tafi can inda mutanen madina suke minhum daga cikin muhajirun yan makka din abubakarin akwai sayyidina abubakar wa umar akwai sayyidina umar wa abu ubaida ko akwai abu ubaida amr bin jarrah aminu hadhihi al-umma kaga duka waɗannan asharatu mubashirin bil janna fataraja'u al-kalama nan ne fa daga zuwa sai mitin ya canza salo aka fara mai da magana me ma aka zo yi nan me ake so a cimmawa da zaman waye da waye suka fara magana me suka ce aka mai da magana ana tantance ana tattace waje ana tantance al'amura faƙala bazul ansar sashen mutanen madina ya ce minna Amiron wa minkum amir duk magana ta dai zo ƙarshe sarkinku daban namu daban halifofi biyu za a sa su gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallan ya soke lamba yace allazi kala zalika min khudaba'il ansar al-habbab munzir wanda ya faɗi wannan cikin masu hikima ne ba masu iya jawabi a cikin al'umma na mutanen Madina wanda kike ce mahabbab ibn munzir wa qad taqaddama fiha mish maganan shi ya gabata ai haka ne ko inda ya miƙe ce ana juzailuha al muhaqqiq a can baya wa uzaiquha al-murajjab wanda sai muka kuma muka sake maimaita asarin hadisi, malam ma ya sake daukan wannan hadisin mun karanta shi a baya Allah ya sa yana rike ko ta ba ce wala ya doruna ba mu da lamba muna ni dina ba lamba idan mun dawo sai mu duba lamban shi sai wannan wannan bayanin da yi ya gabata faƙala abubakar mu koma sama kenan abubakar sai magana kalaman kafiran musiban sai na buka na da irin wannan dabi'an yakan yi magana mai tsawo amma duka daidai ka san galibi in magana ce tsawo to kurakure na yawa to banda sai na bakar ibn arabi ya ce yi magana mai tsayi. so lokacin fari jima ce wato bayan allah nan wato sai na bakar allah ya saka mishi da alheri rigima ce fa ake ciki kwance rigima ce kwance a ruɗe ake ba a san ta inda za a fara ba saboda haka wani abun sai an wusha tale-tale tukuna an kokwala mutane ma an tattaro su tukun sannan a yi magana ma a kawo su daidai sakon da za a faɗa na a faɗi sakon tattaro hankalin karan kanshi aiki yi magana mai tsayi kasiran musiban kuma yi shi daidai yukfir wa yusib ibn al-arabi dama dabi'an shi kenan wani lokaci yakan yi magana mai tsayi ne inda sai na bakar ne amma kuma sai ka rasa abin da za ka kama na aibu a ciki sai ga magana daidai ce ku. bari ya gutsuro mana kaɗan daga ciki za a gane sai na bakar fasashi ba kaɗan ba kaɗan ma ci ya ce na hannun umara wa an tumul wuzara maganan cikinmu da shugaba cikinku da shugaba kuma wannan shi ne karar ɗansu mafi ƙarfi wanda hasai da aka yi mata take da abin nan ha al-muhakkik ya ce ba zai yiwu ba mu ne shugabanni ku mataimaka ne kaga kalma bi ne to amma wannan magana tana da zafi sai an bude ta sai an bude ta yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal al a'immatu min quraish manzara sallam ya ce yana raye shugabannin wannan al'umma a quraishawa suke mallan ya sauke lamba al-hadith fi musnad at-tayalisi musnad na imam at-tayalisi wannan hadisin yake ciki hadisi mai lamba ta 926 an abi barzata daga abi barza wa bi raqami kuma hadisin yana nan a cikin musnad na imam at-tayalisi hadisi mai lamba da 2133 minhu daga dai abi burza din ayin daga tsayalisi din an anasin amma wani riwayan kuma ta anas wafi wa kitabil ahkami a cikin littafin kitabul ahkam wannan asarin hadisin ya zo min sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari kaf kitab kenan littafi na 93 ba'un yana nufin babi na biyu jimun yana nufin mujalladi na takwas shafi shafi na 104 zuwa 105 a sahihul bukhari kenan an mu'awiyata daga mu'awiyatu bin abi sufyan annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna hadhal amra kun ga jagorancin wannan addinin fi quraishin to a quraishawa yake la yu'adihim ahadun babu wani wanda zai ja da su akan shugabancin nan illa kabballahu illa abinan kabbahullahu ala wajihi sai face Allah ya kifa shi ta fuskar sa ma a kamun dini matukan ƙorashin suna kan addini wato kenan yanzu da za a ce musulmin duniya kansu zai haɗu addini za su a samu tsotson ƙorashawa a samu wanda ke da ilimin da zai riƙe al'umma yana da addini ba zaɓe za a yi ba ko a wani lungu yake kuma ko a wani dutse yake a duniya shine halifa shine shugaba ba zaɓe za a yi ba mazala da ya gama zaɓe amma in ya zama a cikinsu ba su tsaye da addini ba ko ba su da karatun da za su yi riƙe al'umma to sai a samu wani amma matukan cikin ƙwarai akwai jarumi mai karatu sannan mai tsoron Allah wanda yake rike da addini to in an zo shugabancin wannan al'umma har ta ƙari to ba a zaɓe su ne shugabanni an gane wannan ko wani bin umar daga hadisi amla dan umar kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam manzala ya ce la ya zalu al-amra fi quraishin ma humus na ne. wannan al'amari shugabancin wannan al'umma ba zai gushe ba ƙuraishawa za su yi shi matukan a cikin wannan al'umma akwai mutum biyu masu rai a ƙurashawa akwai mutum biyu masu rai a to cikin biyun nan a tantance ɗaya a bashi wannan mana na kama mana tsoron matsalaci ba talilin hadisan za a koma a yi su ba in kun duba talilin hadisan in akwai bukwai shi kwara ɗaya kufu'i mai ilimin addini kuma yana tsaye akan addinin to ba a shugabanci yana wurin ba a shugabanci makiya Allah ne suka fita da nasu tsarin suka ce wani wai taro za a yi kowa ya fito a zaɓe shi ka fito a zaɓe ka kai wa amini me waye ga maka Allah ya sauke wa fi musnad al-imam ahmad a cikin musnad na imam ahmad abin da mujalladi na uku shafi na ɗari da da ashirin tara a tabatul ula bugun farko an Anas bin Malik daga Anas dan Malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qama ala babil baiti ya tsaya a kofan gida wa nahnu fihi mu muna ciki fa qal sai yace al a'immatu min quraish kun ga shugabanni a wannan al'umman to daga qurayshawa suke inna lahum alaikum haqqan lalle ƙuraishawa suna da haƙƙi a kanku yana magana da mutanen madina dash dash dash dash hadisi na da tsayi warawal imamu ahmad aidan imam ahmad na da wannan hadisin har wa yau fil musnad a cikin musnad nashi mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da uku a tabatul ula an anasin daga anas ƙala ya ce kunna fi baita rajulun minal ansari muna cikin wani gida daga cikin gidajen mutanen madina da sun je ziyara ko wani abu faja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo hatta wa kafa har ya tsaya kaga cikon wancan hadisin kenan fa akhadha bi'idadati babi sai ya rike murfin kofa wannan kaga hadisi ma musalsali da ya shigo ya tsaya sai da ya rike doki ya rike murfin kofan gidan inda muke an sarawa da mu ɗan ƙwarori mutanen muhajirai muna ciki ayin da wasu daga cikin mutanen muhajirai suna ciki anas kaga ɗan madina ne ko shi ma ɗan maka ne <laughs> anas ɗan madina ne ko ɗan maka to ba shi muke tantancewa ba a tantance shi dai faƙala sai ya ce al’a’in matumin ƙurash shugabanni daga ƙurashawa ne walahum alaikum haƙa walakum mithlu zalik suna da haƙƙi a kanku kuma kuna da haƙƙi a kansu amma shugabanci 'a to su ne shugabanni al-imam ahmad kazalik yana da wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na 441 tabatul ula an abi barzata yarfa'uhu ila annabi sallallahu alaihi wa wa sallam hadisin yana zama marfu'i zuwa ga manzon Allah asalin hadisin mawqufi ne ya tsaya ga abi qala sai ce al-a'immatu min quraishin shugabanni ai a quraishawa suke idza starhamu rahimu su ƙurashawa in dai aka nemi su tausaya mutane ne masu tausayawa wa idza ahadu wafu in sun yi alkawari in ba ƙurashi ne to zai cika shi wa idza hakamu adalu in sun yi hukunci adalci suke yi faman lam ya fa'al zalika minhum wanda bai bibi wannan ba daga cikin ƙurashawa bai zan yana da waɗannan ɗabi'u ba fa alaihi lanatullahi manzo Allah ce Allah tsine mu wannan bakuraishan kuwa wal malaikatu Allah malaiku wato malaiku sun tsine mu wannan bakuraishan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ajma'in mutane baki dai masu tsine mu wannan bakuraishan a wannan footnote din kuma an sake sa footnote takmila ذكر العلامة القاري في شرحه لشرح النخبة أن الحافظ qala fi hadha alhadith annahu mutawatirun a cikin nukuba ya fitar da cewa hafiz Ibin hajar al-asqalani ya zo da takmila da wannan asarin hadisi a namu dai mu akwai maktabatu sunna ban sunna ku ba har ya ƙara da takmil hadis da ce la yaqbalu minhu fi la yaqbalu minhu fi sarfin wala adl rawahu al-imam ahmad wa nisa'i wa dhiya'u al-maqdisi fi al-mukhtarat sai mu koma can saman karatu footnote na da footnote Allah ya ce mu ke mu kun ga kun ji magana sai na magana sai na baka na farko fa ce mu ne shugabanni ko mataimaka ne saboda manzo sallam ya ce shugabanni daga shawa ne to amma nan ya tsaya hadisan suna da yawa shine malam sai ya jiro sai haskaka cewa hadisan da suka inganta akan cewa shugabancin wannan al'umman daga ƙurashawa ne suna da yawa sai na bakar guda ɗaya kawo sai su gaba da magana waƙal ya ce usikun bil ansari khaira kai ka ce ya gama mawa magana ko mutanen ƙurashawa ina muku wasici in cikin ku kun fitar da shugaba to ku wa mutanen madina an taƙabalo min muhsinihim duk wanda ya zan nagari to ku jawo shi wa tatajawazu an musiihim wanda ya muna na ku kauda kai nan mamala ya sake sa footnote mudibash yace fi kitabi manaqibil ansar min sahih al-bukhari akwai wani littafi akwai littafi manaqibil ansar darajoji da falaloli na mutanen Madina a cikin sahih al-bukhari littafi na 63 babi na 11 min hadisi hisham bin zaid bin anas daga hadisin hisham dan zaid dan anas kala yace sami'tu anas ibn malik yaqul naji anas dan malik yana cewa marra abubakar wal abbas radiyallahu anhuma wata rana sayyidina abubakar da abbas sun wuce suna tafiya a ƙasa kenan bi majalisin min majalisul ansar a wani majalisi inda ke zama dai a dan tattauna hira daga inda mutanen madina sukan zauna su hira yabkun maimakon suka suna hira. sai suka kuka suke yi wallahir zahirin magana dai anna zalika kana fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi mata fi mata bihi wato zahirin magana yana cikin eh, yana cikin rashin lafiya ne wanda manzon Allah sallam a wannan rashin lafiyan bai mike ba faqal sai suka ce ma yubkikum me yasa kuka muna ganin muna wucewa mu iske kuna tattaunawa ne kuna shakatawa kuna jin daɗi amma gashi mun ga kuna kuka me yasa ku kuka qalu zakarna majlisan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minna mun tuna majlisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madinan nan yanzu tun da ya kamar su lafiya majlisi yana tangal tangal mun tuna yanda yake jajircewa ya karantar da mu ana karatu muna karuwa muna jin daɗi yanzu ga shi rashin lafiya ya kama shi majalisi ya yi rauni ba ta makarantar wa ake ba ta maganin yadda za a iya samu lafiya ake abu ya yi rauni shi ne da muka tuna karatun yanzu karatu yana neman ya zama bashi sai mu kama kuka a gane wannan ko fada kala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka ji wannan magana sai suka shi wuce suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi zalika suka bashi labarin wannan qal mai riwaya ce Anas kenan fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu daga bashi wannan labari yana kwance bai da lafiya sai ya fito wa qad asaba ala ra'sihi hashiyata burdin wa qad asaba hakika ya nadi ala kansa, burdin leban mayafinsa ya dauki wani laifin mayafinsa ya lulluba kansa kamar yana jin sanyi yana cikin jinya ne ya fito qala mai riwaya yace fasa idan minbar sai ya hau mimbari. walam yas'adhu ba'da zalika al-yawm wannan ne hawan minbarin manzala na karke daga wannan minbarin da ya hau yi wannan jawabin bi ƙara mu hawa minbarin ba Gagara za ta ka wani hawa minbari ne na manzala na karke da kana da shi wani jawabi na karke akan minbarin shi na karke to wannan shi shine zamu karanta yanzu fahimid Allah wa suna alai ya yi ba mu Allah ya gode wa Allah sun makala usikun bil ansar fa innahum karshi wa aibati Allah wato dole ne mutane wato mukiya Allah su zagi sai na abubakar sai na abubakar ya warware matsaloli yace ya ku mutanen ya ku mutanen Quraysh usikum bil ansar ina muku wasici ina muku wasici da mutanen madina kaga duk an shigo masallaci ne fa amma sai ya ce ina muku wasici da mutanen madina na nuna su daban ne ke ya faɗo su ne shugabanni ke ya nuna zai tafi ya ba musu amanan mutanen madina sai ya faɗi kalmomi guda biyu karshi wa aibati madina karshi wajen tukana ne idan dabba ya ci abinci awaki dai na ga suna yin haka na ji an ce suna yi kuma na gani ma ba na kiwon sabon ana jan ce yana yi kuma shi ban gani ba raƙumi ma ce yana yi shi ma ban da shi ban ganci ban kiwon shi ba idan suka ci abinci waɗannan dabbobin suka ƙoshi ba so ka cika musu abinci su ci su koshi ne sai ka cire abincin to za su koma gefe guda sai ga sun dawo da abincin suna ta maimaita shi sai ki ce ma karshe tuka wannan shi ne lafiyan dabba shi ne koshin dabba shi na nagartan shi ki to madina wurin hutawa na ne kuma nan ne ne tukan addini So da karshe wurin tuka na ne wa aibati daka na ne a daka na ne nan ne na adana komi addini gaba daya a nan aka adana shi aka haɗa shi an gane ko ina nike wa ƙarƙa zau allazi alaihim duk hakkin da aka ɗora musu sun sauki sun gama wa baƙallazi lahum yanzu hakkin su ne suke nema duk haƙƙin da ake aka ɗora musu na haƙƙi sun gama yanzu kai a ce ga wani abu ya taso kai ka sauke naka nauyi sauran naka nauyin ne ya rage a baka ai ka huta ko alaƙa ce ta haɗaka da wani ko ma waye aka ce kai haƙƙin da kikin ka sauki naka ne ba a biya ka ba ai alhamdulillah kai a ka kai alhamdulillah na kan an biya ka oho in ma ba biya ka ba dai oho kai dai ka gama naka yanzu manzo Allah ya musu shaida fa aqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim ku karbi wanda ya kyautata a cikin su ku yafiya ga wanda ya munana a cikin su wannan fa shine na bakar yake kawo gaba gaba shi yasa in kana in ka koma sauran wasu littafai sai ka ji ana cewa na bakar ya tuna lokacin da duniya ba wai mutane duniya gaba ɗaya ta manta kowane abu sai na kawo shi na aji kowane abu yana aji kowane abu yana aji wa ba'dahu fi sahih al-bukhari hadith al-ikrima an ibn abbas banda wannan hadisin akwai hadisin ikrima daga abdullahi dan abbas wa hadithin li an anas bi ma'ana zalika. akwai hadisin qatada daga anas shi ma yana da wannan ma'anan wa qaribun min zalika fi sahihi muslim akwai hadisin da yaso yi irin wannan asarin hadisi a cikin sahihi muslim an abi sa'id al-khudri daga sa'id abi sa'id al-khudri wa fi sunan a cikin sunan na tirmizi shi ma akwai wannan asarin hadisin daga abdullahi dan abbas an ga yadda sai na bakar ke ajin naso shi yake ba da mafita to bari mu koma hanyar bai warware matsalar ba ya ƙara cewa inna allaha sammana as-sadiqin wa sammakum al-muflihin kalmomi biyu Allah ya ya faɗi sunanmu a Qur'ani ya gaya mu duniya sunanmu ko mu suwaye ya ce mana mu as-sadiqin ne Ku kuma ya ce almuflifina ne ku masu da rabauta amma mu na ne mu je kasa ga alfutun sunna lambobi guda biyu na biyu da na uku a haɗe fi suratul hashri a cikin suratul hashiri aya ta takwas ta tara, Allah ya ce lil ilmu hajiri ya tabbata ga fakiran nan wanda suka hijira mawadaci ma in yi hijira fakiri yake dawowa ai mun karanta a baya mun karanta ji a rahiqil maktum mawadacin ma fakiri yake dawowa a ce irin su abdurrahman billionaires sun zo suna sai dai a san musu masa a hannu gurasa a hannu biloniya alladin ukhriju min diyarihim waɗanda aka kore su aka fidda su daga gidajensu ukhrija ba kharaju ne ba ukhriju koran su akai wa amwalihim aka kore su daga cikin dukiyarsu suna barin garin kuma aka zo aka mamaye dukiya aka kwashe aka gaje ta yabtaguna fadlan min Allah suna neman falalan Allah wa ridwanan da da da yardan Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun waɗannan su ake cewa as-sadiqun fil iman imanin su na gaskiya ne shi ba samu nawuki cikin su ba ko kwara ko mai mix ba samu ba saboda as-sadiqun su qur'ani wallazina na ad-dara waɗanda suka tattali gida kun san ai manzo sallam kafin ya hijira sai da aka tura musu abun Umair ya je yi shekara a garin Madina Aka yi ta gina gidaje ana tattalin karɓar karban sahabbai tabawwa'u kenan suka giggina gidaje shirin tarban baƙi. wal imana suka tattalan ma imani wurin zama suka kakkafa wajajen da imani zai zauna min qablihim tun gabanin yan hijiran su zo yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka yi musu hijiran wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin wani abu a zuciyarsu na bukata ma utur ga abin da suka bada kai ba ma nan ba wayi usiruna ala anfusihim suna fifita baki akan kawunan su dan madina sai ya tuwo dan maka ya ce koshi shi ya koma sha ya salati ga manzo Allah ya kwanta walau kana bihim khasasa ko da abincin suna tsananin bukatar shi wa mai yuka shuha nafsihi kafin Allah ya faɗi matsayin su sai ce kai duk wanda yake bujire mal kwadayin zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna to sune masu babban rabo wato wadannan duk wani kwadayin zuciya sun sallame shi mutanen Madina sai aka ce musu muflihuna su kuma za su ce musu sadiquna to nan sai na baka rike so su je a'a an gane wannan matsayin to mu koma sama wa qad amarakum bayan ya kayyace musu wannan sun gane matsayin waɗannan da matsayin waɗannan sai ya ce to ai Allah ya umurce ku an takunu ma'ana haitu makunna duk inda muke ku zama kuna bayan mu ne sai Allah ce ya yi ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin kai ba dole muke Allah sa sai na bakar a gaba ba wannan fafikiran ta zo mushi ne lokacin da aka rude ba masu ƙarfin imani sun fita cikin haikinsu ba yake tunkarar rigingimu da irin waɗannan matsalolin shi sa muke Allah suka sa a gaba ba wanda suka tsi suke tsinye mafi shi Allah ka ƙara kare mana wannan gari daga wannan fitina da muka fito shi wai nan gari ne na Afirka ta Afirka gaba ɗaya cibiyar zagin wannan bawan Allah haka sai dai mutum ya zauna yana kallon baki yana kuka ana cewa wai indo yar garba ana kiɗa ana rawa ana gwatsu ana iskanci a garin nan bawan Allah da yake wannan aiki Thank <laughs> you. ila gari zalika min al-aqwal al-musiba da wasu daga cikin zatuttuka da sai na bakar ya fadi al-musiba wanda ya dace wal adilla al-qawiyya da hujjoji masu ƙarfi fatazakkaratil ansaru zalika mutanen madina suka gane wannan wanqadat ilayhi gaba ɗaya suka kalli sai na bakar suka tinkare shi wa baya wa abubakar siddiq radiyallahu anhu suka yi mubaya ga sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda malam ya soke lamba نقل الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية ابن كثير يبتدى أثري أتكين بداية ونهاية من حديث الإمام أحمد daga hadisi Imam Ahmad an Humayd bin Abdurrahman daga Humayd dan Abdurrahman bin Auf az-Zuhri ibn ukht Amir al-Mu'minin Uthman shi wannan Humayd da yake ga ga kanwan wato kanwan sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda qurbata abubakar fi saqifa fi bani bani sa'ida wannan khutban ta sayyidina Abubakar bani sa'ida wa minha qawluhu daga cikin huduban yace laqad alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace kun fa sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lausalakan nasu wadiyan inda mutane za su bi wani kwararo wata hanya su wuce wa salakatil ansar wadiyan mutanen madina suka bi wata hanya salaktu wadiyal ansara to hanyar mutanen madina nan zambi ya ce walakad alimta ya sa'ad kai sa'ad da ake maganan kai ne shugaba kai za ka raba al'umma biyu kai ne shugaba kai sa'ad ai ka sani Ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ina ne ki kala ya ce wa anta qa'id manzo Allah ya ce wa anta qa'id kana wurin kana zaune ka san wannan hadisi quraish wulatu hadha al-amr yace quraishawa su ne shugabannin wannan al'umma su ne wulatu hadha wannan al'amari in yace al'amari shugabannin musulunci fa mafi nagarta a wannan al'umman ko kai waye da imani a wannan al'umman to kana bin mafi nagartan ƙurashawa ne Don in ta ƙure ma ai annabi ba ƙureshi ne ba ba ƙureshi ne ba in ka ƙure a ibada kana jin kai ka isa a wani abu ka isa kai mazala ne to in ma aka cire manzo ne sun sai na baka din ka kai su ne ko da fa'u din duka guda hudu ka kai su ne kai sa Abubakar ne abubakar ma zai ba hanya ne manzala ya ce a ɗauki imanin sai na abubakar a sa a ɗauki imanin al'umman shi gaba ɗaya har sahaban har umar har usman har ali duk a sa shi kaɗai zai rijaye su asalin hadisi ingantacce ya ce to kana wurin ya ce mafi nagartan wannan al'umma yana bin mafi nagartan bakwarai shi ne saboda haka suke kan gaba kamar yadda yake kuma fajiruhum ta ba'al duk wanda ke jin tsinanne ne a wannan al'umman yana bin mafi tsinewan kokore shawa ne tunda abu jahal ba gashi na tsinanne ne ba har fir'auna da ya zo mutuwa ya nemi ba amma abu jahal bai nemi tuba ba wa qala lahu sa'ad sadaqta nahnu al-wuzara wa antum al-umara yace wallahi kai gaskiya ni na manta ne kamar na manta da wannan asalin hadisi ka sai na bakar ya tana lokacin da me suka manta wato zafin rasu manzo Allah ya duke su sun manta amma shi ya tuna mu dakata da karatu na yau gaba daya haka nan wa ai mun zo ta cikin zuwa asuma nan za mu hada su da Allah ya yi haka amma da ai mana